To a shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. To sunana Khalid Musa. Khalid Musa. Na'am. In ana batun Kannywood um, kai wane ne a Kannywood? To ni marubuci ne. Ni marubuci ne a cikin masana'antar Kannywood sannan kuma mai shirya fina-finai wanda na fara wannan harka tun kimanin kusan shekara talatin da ya zama kanci ta wuce. Shekara talatin, ka ga jiya ka ga yau. Insha Allah. Muna tare da Na ba na ga yau ba, ina ganin yau. <laughs> Kana ganin yau. <laughs> <laughs> Um, hmm. ya ya shirin fina-finai a wancan lokaci da wannan lokaci? Eh, to, eh, can baya akwai bambanci zan iya cewa kwarai da gaske domin yanzu harkar shirin fina-finai ya zama kasuwanci mai girma. mai karfin gaske wani masana'antar jari ne na miliyoyin naurori da yake juya a cikinta sabanin ada hmm. ada kamar yadda kowace irin misali sana'a take ta fara ne mewa daga mutanen da suke da kawai buri ko sha'awa kan su yi kaza hmm. ba su tunanin cewar wannan abin zai iya zama wata kafar dogaro a rayuwarsu hmm. kan canan gaba so yawa so haka muka fara shi kuma har lokacin da ya zama kan cewa ya zama da za a iya harkar neman kuɗi da ita kimanin daga shekarar wajen 1989 hmm. hakan nan to daga wajen 1989 ma'ana aka fara jarba harkar sana'a fina-finai a matsayin kasuwanci hmm. hakanan so mu dai kamar daga bangare na fim na farko da ne producing kanjo a 1993 ne shekara ta 1993 ah, eh? munkar munkar eh, mun fara da munkar a wannan lokacin Fim ne ba irin series din nan ba. Ba series ba ne, fim ne mai nisan zango wanda ke akalla zai kai kusan awa biyu epic ne, abu wanda ake kiransa epic mai dogon zango kenan hakan. Eh. Na. To yanzu idan tunda ka daɗe a cikin wannan masana'anta, a da yadda ake tsara labari da yanzu shin mm. an samu ci gaba ne ko ko an samu ci gaba irin amma na mai haƙar rijiya to um, labarurkan da na yanzu akwai bambanci labarukan na da sun fi ƙarfi hmm. fiye da misali na yanzu ah, eh, domin a wancan lokacin yancin wanda suke rubutun dama marubuta ne cikakku hmm. hakan nan ah, da yawan marubutan fina-finai a wancan lokacin sun fito daga marubuta littafi ne hmm. da aka dama can marubuta ne suna rubuta littafai so sun kware wajen wato iya sarrafa ko gina labari a ah, sabanin misalin na yanzu sannan na biyu Ah, fina-finan za ka gan su da labarukan labarukan mu ne hmm. namu ne na al'ummarmu ne yana nuna bahaushe yana nuna al'adarsa yana nuna zamantakewar rayuwarsa eh. sabanin misalin kan na yanzu ne yanzu da yawa zaga waɗansu labarukan ga labari ne mutane ne suke magana da hausa eh. amma an ka duba labarin ba bahaushe ba ne labarin ba na kasa yawa eh ba bahaushe to ku da kuka kuka yi zamani tun farkon fara masana'antar shin kun yi wani yunkurin kawo gyara ga yadda al'amuran fina-finai ke tafiya a yanzu to a yunkurin kawai gyara yana da hanyoyi misalin daban-daban akwai yunkuri iri-iri da zan kai sake ta karkashin kungiyoyi daban-daban mm-hmm. babban yunkuri mafi girma da za ka iya yi wa mutum shine kan cewa ka bashi wato ilimi na sanin makama wannan zai sanya a ga an dan sami canji da sauyi a wannan so mun yi wannan abin a gabobi misalin daban-daban akwai lokacin da misali da ni da bala anas babilata muka shirya bewa marubuta a horo akan yaya ya kamata a yi rubutun fim mun sami tallafi a wani lokacin na hukumar tace fina-finai ta ƙasa hmm. wato shafin san video censorship board wanda suke da zonal office a nan kano hmm. don a wurin su ma muka zauna muka yi aikin sun da muka sati hudu kan cewa muna ba da horo ga marubuta akan yaya ake yin misalin rubutu kan cewa na fina-finai. Da ah, kuka horon ya tasiri? To, shi harkar ilimi kurin ka shuka ilimi a zuciyar mutum kamar shuka dubino ne. Mm. Kina iya shuka dubino a yau. Amma ai ba za ki ga tsirarsa da morarsa. a da a hakan nan ba zan iya ce miki kwarai da gaske ya yi tasiri ko zai yi tasiri domin ilimi cewa kamar danko ne baya faduwa kasa banza. Mm. To a ganin ka me yasa aka sauya labarin shin kasuwar ce ba ta karban labaran kasar Hausa sai an kawo na wasu kasashen? ba haka ba ne. Wato kawai masana'anta ce take da karancin marubuta mm. ko kuma furudusoshi kan cewa suke da kasala. ta neman misalin rubutun da ya dace domin shi fim yana fara daga producer ne shi ike neman labarin da yake so a yi misalin fim a kansa to ko dai shi producer yana da karancin masaniya akan me fim bai san fim ba ballantana misalin labari so don haka ina ganin jagorancin mara ido kan cewa ai ba zai kai mutum zuwa ga wani haske ba mm-hmm. mai yiwa ba maki a cikin dimuwarsa ya sake jan mutane zuwa ga dimuwa to wannan shine abin da yake faruwa amma ba wai an rasa misalin labarai bane muna da rubuta marubuta ga sunan burjik da yawa wanda za su iya yin rubutu rubutu bahaushen labari mm-hmm. to amma ya rage mai producer tunda shi yake da kuɗi da zai zuba wa baushe na cewa kare da kudinsa sai sha haula to to to to wannan shine abin da <laughs> mm. yake faruwa a yanzu a cikin masana'antar fina-finan hausa kare da kudinsa ne ice a rubuta mana labarai ya zama kanta isha ake samun labarai yawa dan ake samun labarai wanda yake ba baushin labari ba to mm. yanzu a takaice wace irin shawara zaka ba su waɗannan marubuta da kuma mm. producers da suke karɓar labarai ko waɗanda suke zuba kuɗin su domin su fitar da labari to um, ni abin da zan ce shine producer duk wanda yake da shirin ya zama producer a cikin fina-finai mm. to da Allah kada ya fara da ka ya nemi masaniya akan waye producer menene aikin producer idan producer ya san kowa ya shi ya san me ya kamata yi da yawa waɗannan abubuwan ba za su faru ba sannan marubuta su yi kokari akwai yara matasa da suke tasowa su yi rubutu su yi kokari su inganta labarin kuma su nemi hanya masaniya ta rubutun labari domin shi rubutun labari daban rubutun littafi daban labarin fim ya bambanta da labarin littafi kusan zan iya cewa reverse ne Um, eh, tsarin yanayin yadda ake yin su kowane misalin kanca daban don haka kowa kai kokari ka yi kanca kana da masaniya yaya ake yin kaza sannan kamar yadda na ba da shawara a cikin wannan shirin fim a cikin shirin da muka yi hira da muka yi ah, marubuci ya yi karatu da yawa sannan ya yi bincike idan zai yi rubutu misalin akan wani abu da yake bai da ban a akan su to dole ya bincike misali wanda zai yi rubutu akan shari'a yadda ake yin shari'a a kotu da wane da sauran ba alkali ne shi ba lauya ne shi ba don haka dole yana bukatar bincike mm. ko yana bukatar zai yi rubutu akan labarin likita ba likita ne shi ba dole ya yi rubutu ya yi bincike mm. ya likita yake kaza ya yake gudanar da kaza da sauransu a rayuwa mm. to sannan ya kalli fina fane. kallon fim kamar karatu ne marubuci dole kalli fim inda yana da bukatar rubutun sai inganta ya waita da dole sai ya ga fina-finai sannan kuma dole karanta labari labarukan fina-finai waɗanda suka gabata hmm. in ya shiga website kurin akwai website akwai ɗumbin labarurruka na fina-finan da suka gabata ga sanan hmm. yadda aka rubuta su hmm. duk wanda ke bukata zai iya fikin free ne ba wani saya zai ba ba abunan ba zai karanta shi ya gaya aka rubuta labarin wannan fim ɗin to wannan yawan karatunsa da zai rinka karanta screenplay da suka gabata da yawan kallo da kuma nazari da bincike wannan su suke inganta rubutu baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria